أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وهده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيب عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى الدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصة لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد alaikum wa ورحمة wa barakatu. dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai ne cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a ashirin da bakwai ga watan sha'aban bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1437 wanda ya daidai da uku ga watan julai shine juli kenan ko? jun ko? eh jun shekara ta 2016 miladiyya Allah ya ƙara raya a cikin wannan masallaci na almanar don gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka alkawa'idul muthla fi asma'illahi wa sifatihi al'ula na Sheikh Muhammad Salih al rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a mun kwana ne a ka'ida ta shida wanda salon da muka ɗauka a wannan littafin shine duk lokacin da muka zo karatu za mu ambato ka'idojin baya don ya taimaka mana wajen fahimtar karatun da muke a kai. ka'ida ta farko malam yace asma'ullahi ta'ala kulluha husna sunayen Allah maɗaukaki gabaki ɗayanta mafi kyawu ne asma'ullahi ta'ala a'lamun wa awsafun sunayen Allah madaukaki alami ne kuma yana hada da siffa bi ma'ana kowace suna yana hada da siffa shine ka'ida ta biyu ka'ida ta uku asma'ullahi ta'ala in dallata ala wasfin muta'addin tadammanat thalathata umur sunayen Allah maɗaukaki idan ya yi nuni zuwa ga sifa wacce take muta'addi ɗaya yana shiga cikin ɗaya to yana kunshe da al'amura guda uku na farko subutu zalikal ism lillahi azza wa tabbatar da wannan sunar ga Allah subutu zalika sifa allati tadammanaha lillahi azza wa jal na biyu tabbatar da siffar ga Allah madaukaki wacce sunar ta kunsa na uku subutu hukmuha wa muqtadaha tabbatar da hukuncin wannan sunan da abinda ya kunsa na hukunci wa in dallata ala wasfin ghairi muta'addin amma idan yazo akan sifa ba muta'addi ba ɗaya ba shiga ɗaya bi ma'ana suna ne siffa ce guda ɗaya to tadammanat amrai yana kunsan al'amura guda biyu ne na farko subutu zalikal ism lillahi azza wa tabbatar da wannan sunar ga Allah na biyu thubutu zalika sifa allati tadammanaha lillahi azza wa jal tabbatar da wannan siffar ga Allah madaukaki Ƙa'ida ta hudu shine dilalatu asma'illahi ta'ala ala zatihi wa sifatihi takunu bil mutabaqati wa bit tadammun wa bil iltizam dalilan da sunayen Allah da zatin Allah yake nuna da siffofin Allah shine takunu bil mutabaqa sunar Allah yana daidai da siffar ubangiji ina fata an gane wa bitadammun sannan kuma wannan sunan ya kunshi abinda mai sunan ya siffanta da shi wa iltizam kuma yana nuna abinda ke ke samar da wa'ancan sunayen ko da baya cikin sunan a furuci ma'anarsa tana ƙarƙashin wannan sunar shine iltizami kaddara mai wannan abin da ya samar da wannan sannan ka'ida ta biyar asma'ullahi ta'ala la majala lil aqli fiha sunayen Allah madaukaki babu fage ga kwakwalwa a cikinta wai mutum ya zauna ya ce yana ganin sunan Allah kaza ne kaga wannan fa'idar za ta zo a wannan gabar saboda muna gaba ce ta kida shine asma'ullahi ta'ala laisat mahsura bi adadin muayyan sunayen Allah madaukaki ba ba su da iyaka bi ma'ana ba su da adadi ayyananne a ce sunan Allah sunayen Allah adadin su kaza ne ba su da iyaka shine gabar da muke bi ma'ana sunayen Allah maɗaukaki babu wanda ya san adadinsu sai Allah sai dai a cikin sunayensa Allah ya tattali guda casa'in da tara ya sa mu bauta masa da su mu kaɗaita shi da su mu roƙe sa da su da biyan buƙatar rayuwarmu ta duniya da lahira da su wanda ya haddace su ya san ma'anarsu ya yi aiki da abin da suka kunsa sa'an nan ya kaɗaita Allah a cikin sunansa da siffofinsa to ya gama shiga aljanna abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kenan to jiya mun kwana a gabar da malam ya koro magana akan asma'ullahi ta'ala da ke hannunmu ke yawo a duniya yau ko 99 names of Allah da kake ji wa'ansu an karanta shi a wake wa'ansu kuma an rubuta shi sai yake cewa wannan ba daga manzo Allah bane ina fata an gane asalinta ba daga manzo Allah ya zo ba marwaici hadisin ruwayar da ta zo da wannan sigar ruwayar Imam Tirmidhi ne wani marwaici ne da ake kira Al-Walid bin Muslim Shi ne ya ƙara wannan maganar amma asalin hadisin mun ji hadisin jiya ko abinda Imam Bukhari da Muslim suka rawaito hadisin Abu Huraira inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'ata illa wahida man ahsaha dakhala aljanna inda maganar manzo Allah ya kare kenan lallai Allah ya tattali sunaye guda 99 duk wanda ya kiyaye su ya san ma'anarsu ya yi aiki da abin da suka kunsa to ya gama shiga aljanna nan maganar ta ƙari shi wannan marwaici hadisin da ake kira alwalid bin muslim ne sai ya kawo su a jere ya fara Allahu Arrahmanu arrahim har zuwa ƙarshe amma ba da bakin manzan Allah ya fito ba to da yawa daga cikin mutane suna jingina wannan ruwayar cewa manzan Allah ne faɗi to shine ma yake warware maka wannan ilimin cewa fa malaman hadisin duniya sun tabbatar cewa ba maza Allah ya faɗi wannan ba to shine malam yake cewa walam yasih عن النبي صلى الله عليه وسلم تأيين هذه الأسماء bai inganta daga manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa ba ayyana wa'annan sunayen wal hadithul marwiyu anhu fi ta'yiniha da'ifun malam ya ce hadisin da ya rawaito wannan ayyana sunayen guda 99 nan da muke amfani da su ya ce hadisin mai rauni ne ina fata an gani ƙara shekul islam bin taimiyya fil fatawa shekul islam ibn taimiyya alharani al-damashki rahimahullahu ta'ala rahmatar wasi'a ya ce a cikin majmu'u fatawa mujalladi na shida shafi na ɗari 382 min majmu' ibn qasim daga cikin majmu' fatawa na ibn qasim yace ta'yinuha laysa min kalamin nabi sallallahu alaihi wasallam yace ayyana wa'annan sunayen na Allah wanda ruwayan nan ta zo da shi wanda mutane da yawa suke amfani da shi da sunayen Allah yace ba daga manzon Allah ya zo ba bittifaqi ahlul ma'rifa bi hadithihi duk malaman hadisi sun yi ittifaqi ba manzo Allah ya shi ba ina fata an gane sai ce wa qala qabla zalika kafin wannan a feji shafi na 379 ya ce innal walida ya ce lallai walid abin nufi walid bin muslim shine walid din da yake magana ذكرها an بعض شيوخه الشاميين كما جاء مفسرا في بعض طرق حديثه يا أنبتي وأن رواية دقساشا ما لمنسى متانا شام wanda ya rawaito magana daga gare su kama ja'a mufassiran kamar yadda shi ma ya yana bayanin haka fi ba'd turuqi hadithihi a sashen hanyoyin da ya rawaito hadisin ba magana manzala bane magana sa ce an wa qala ibn hajar malam yace ibn hajar al-asqalani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a yace fi fath al-bari a cikin fath bari sharhin da yawa sahih al-bukhari shafi na da 215 mujalladi na 11 bugun wato as-salafiyya ita ce wannan shine wannan bugun gashi nan mujalladi na goma sha ɗaya to ga bayanan da ya zo da shi a nan amma bari mu karanta wannan sai mu ji bayanan kamar yadda malam ya kawo saboda mutane su fahimci saƙon malam ya ce laisatul illa inda shaikhaini illan fa da ake magana na hadisin ba wai a wajen bukhari da muslim yake ba saboda hadisin bukhari da muslim sun rawaito tafarraja al-walid faqat shi walid bin muhammad bin muslim shine tafarrudul walid shi walid ne ya takaita da hadisin bal ikhtilafu fihi ba maka kaɗai ba an samu saɓani a cikinsa. sa wal hadisin wani na cin karo da wani wa tadlisuhu sa'annan shi kuma ya ɓoye. aibin malaminsa daga cikin malamansa wanda ke da matsala wahtimalul ihtimalul kuma akwai yiwuwar ya ƙara maganarsa ne a ciki ba na manzo Allah ba Ka ji duk abin illolin da ya haɗu da me da hadisin to wannan hadisi asalinsa wanda ake ta cece ku ce a kai ruwayan imamu tirmidhi ne ibn hajar gashi nan ya kawo shi na a cikin fatul bari yake cewa واختلف ulama'u fi سرد Asma, malaman musulunci mujalladi na goma sha ɗaya yake cewa shafi na 244 yace malaman musulunci sun ƙara wa juna ilimi a wajen jero waɗannan sunayen na Allah hal huwa marfu'un aw mudrajun fil khabar shin hadisin manzon Allah ne ya faɗe shi ko ko wani ne ya sa magana ya saka shi hade da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace min ba'd ruwat wannan ƙari ne daga sashen marwaita hadisin ya jero sunan ya ce manzala ne ce famasha kafirun minhum alal awwal da yawa daga ciki suka tafi a kan maganan farko cewa ba ba shi walid bin uh, muslim uh, ba shi bane ya kawo maganar manzon Allah ne ya faɗe ta wastadallu bihi ala jawazi tasmiyati Allah ta'ala sai suka kafa hujja cewa ya halatta za iya kiran Allah maɗaukaki bi malam yarid fil qur'ani bi sigatil ism wai dalilin suka ce duk sunan da bai zo ma a qur'ani ba ba za zaka iya kiran Allah da shi kun ji maganar su zai yu zai yu kaga Allah ne ina fata an gane kuma waye kamata ya bada bayani akan kansa shine wa Allah kansa ko to suka ce ba laifi mutum zai iya kawo ko da bai zo a cikin Qur'ani ba zai yiwu ina fata an gane to shine malam yake cewa wa zahaba akharun sauran malaman suka tafi akan cewa ila anna ta'yina mujradun ayyana wa'annan sunayen guda 99 saka shi akai a cikin magana ai je mu yi magana ne ake nufi da mudraj ko a hadisi magana ne za a jero shi kamar manzo Allah ne ya faɗi shi kai in ba ka kware a sanin ilimin hadisi ba sai ka ce ai maganar manzon Allah ne har muka kawo misali da hadisin ummu salama hadisin bukhari da muslim wanda manzan Allah yana gargara ta mutuwa ummu salama da ummu habiba sai suke bada labarin wani coci da suka gani a habasha tusamma mariya sunan cocin st mary st mary ne da ka sani sunanta mariya da larabci sai suna bada labarin sun ga gumaka na reverend fathers ɗinsu a ciki to manzo Allah yana gargara mutuwa da ya daga kai da ya ji maganar sai ce la'anatullahi ala al-yahudi wan nasara tsinuwar Allah ta tabbata akan yahudawa da nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid sirriki kabrukan malaman malamansu da annabawansu abin bauta inda magana ta kare kenan sai na nashi tace yuhadhiru ma sana'u kaga wani in bai sani ba sai ya ce yuhaziru ma sana'u ai manzo Allah ne ya faɗi wannan kalmar yuhaziru ma sana'u na na shi ne suke cewa manzo Allah yana tsawatarwa akan abin da Yahuda suka faɗi kaga yana tara bayani ne akan maganar da ne manzo Allah ya faɗi to wani da bai sani ba sai ya ce ai maganar ma manzo Allah ne ya faɗi shi an fahimci matsalan to irin wannan shine yanda ake saka magana a ciki wanda in ba wanda ya kware a fagen ilimin hadisi ba baya iya bambance wannan maganar manzo Allah ne wannan kuma maganar wa sahabi ne ina fata an gane wannan shine abin da ake nufi da mudarraj to irin waɗannan suna da yawa a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake zuwa akan haka ina fata an gane to abin da ake nufi da mudarraj kenan to shine malam yace li khuluwi akthar riwayat anhu saboda mafi yawan ruwayoyin sun kubuta daga wannan wato bayanin ruwayar da tazo shine malam yace fasiyaquha inda tirmidhi wannan siyakin da mutane ke zuwa suke cewa na jinanin su fa Allah yace daga imamu tirmidhi yazo ya yazo shine هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار الأبصار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور وأن نسوني قدا تسائم دترى تؤتكي وفيه يتي أتكي وتروايا كذا حكى يزود شيء سيزود القائم الدائم wanda babu a cikin wannan a wata ruwaya ya zo da ar wanda kaga shine yawanci muke da shi ko a wata ruwaya kuma yazo da al kaga duka sai dinga caccanza wa'ansu abubuwa to sai ce to wannan ruwaya da ke hannun mutane ba daga manzon Allah bane furucin yazo wannan marwaicin ne yazo da su haka ina fata an gane kuma a cikin su akwai waɗanda ba sunayen Allah bane ina fata an gane kaman ar-rashidu ba sunan Allah bane saboda haka kuskure ne kace ce abdurrashid ba sunan Allah bane kaman al-qadim shi ma ba sunan Allah bane wanda ya fara kiran Allah da sunan qadim shine wato jahan bin safwan as-samarkandi shi ya fara kiran Allah da sunan qadim shi kuma ma bai dama da Allah ba Shi ne wanda ya ce kakkace Allah na nan kuma kakkace baya nan kakkace yana sama kakkace yana ƙasa kakkace yana gabas kakkace yana yamma kada kace yana kudu kakkace yana arewa kakkace yana cikin duniya kakkace baya duniya to me kenan babu to shine wanda ya fara faɗin wannan sannan albaki shi ma ba sunan Allah ba kada kace ce abdul baki ina fata an gane to duk irin wa'annan sun zo a ciki wanda ba sunayen Allah ba ne kuma wannan ruwayar da ke yawo cikin hannun mutane ba daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kai tsaye yake ba ina ba ta an gane to dalilin da ya sa malam kenan yi wannan bayanin a fagen ilimin hadisi wajen malaman hadisi sai malam ya ci gaba da cewa ولما لم يصح anin nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tun da ayyana wannan sunan guda tara bai inganta ba da wannan tsarin da aka jero su ikhtalafa salafu fihi magabata sai suka samu sabani a ciki suka kara wa juna ilimi wa ruya anhum fi dhalika anwa'un saboda wannan dalilin aka dinga rawaito hadisai daban-daban daga gare su tunda wannan ne ruwayar da al-walid bin muslim ya rawaito ba daga manzan Allah bane sallallahu alaihi wasallam to aka dinga samun wato cece ce na magabata akan wannan maganar wannan ya ce to ga wannan wannan ma ya ce ga wannan wannan ma ya ce ga wannan malam ya ce wa kadi jama'atu tis'atan wa tis'ina isman sai na tattaro sunaye guda 99 mimma zahara li min kitabillahi ta'ala wanda ya bayyana gare ni a cikin littafin Allah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam da kuma sunnan manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi da alayensa bi ma'ana yanda ya zo a cikin Qur'ani na ciro daga Qur'ani sa'annan hadisan da suka zo manzo Allah ya faɗi sunayen Allah su ma na tattaro su sai na hada su sai suka zama nawa 99 su ne kamar haka ko na farko ne Allahu ina ba ta an gane kaga ya zo a cikin qur'ani ko katama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa kaga nan sunan Allah Allah ya fito ko ina ba ta an gane kaga aya kenan a cikin qur'ani sannan ga hadisi ya inganta a cikin bukhari da muslim wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana shingide wani bakurai ce mushriki ya zo da wuka sai ajiye wa manzan Allah a kafadansa ce waye sai kare ka daga gare ni manzan Allah ya daga kai ya kalle shi sai ce Allah ka gane sunan Allah kenan ko kawai sai makyarkata sai ya firgita saboda ya ji sunan me Allah kawai sai wukan ta fada a hannunsa tana fadi bai kai kasa ba manzan Allah ya canfi yana canfiwa shi kuma sai nuna mai sai to kai kuma wanzu waye sai kare ka sai ce ai kai ne sauki <laughs> ne Ka ga shi bai yarda da Allah ba sai manzo Allah ce to ya ce kanka kashe ni sai ce manzo Allah ce ba zan kashe ka ba amma zaka musulmi sai ce a ni ba zan da ba sai ce amma na dau maka alƙawari ba zan taba bin makiyanka su yakin ka ba amma ni dai ba zan musulunta ba sai manzo Allah ya kyale shi kaga anan ya kira Allah da sunan me Allah ina fata an gane na biyu akwai al-ahad ko shine na biyu al'adu ga shi nan qul huwallahu ahad kaga Allahu yazo ko kuma ahad ya yazo ina fata an gane kaga wannan ya yazo a cikin Qur'ani sannan akwai al'a'la sabbih isma rabbikal a'la ina fata an gane kaga wannan ma ya yazo mafi ɗaukaka? sannan akwai akram Ikra wa rabbukal akram ko kaga al akram Allah mafi karamci akwai wanda ya kai Allah karamci babu ka saba mai kuma ya ka daga hannu ka roke shi ya baka haka ne ai wannan karamci ne ke sa haka in babu karamci in aka saba mai sai ya ce to tunda an saba mun ba zan yi ba ko amma saboda karamci ka saba mai kuma ka roke shi ya ce na gashi na baka karamci kenan sai ya ce akwai al'ilahu ko wa ilahukum ilahun wahid gashi na ya zo ko Allahnku ubangijinku shine guda ɗaya ko Allah ɗaya ɗaya babu nabiyinsa ina fata an gane kaga ya zo a cikin Qur'ani sannan al'awwal, awwal huwa awwal wal akhir wa zahir wal batin ko wa huwa bi kulli shay'in alim kaga ya zo ko da sunan ne al'awwal, da hadisin abdullahi bin mas'udin manzo Allah ya ce Allahumma antal awwal fa laysa qablaka shay ya Allah kai ne na farko gabaninka babu wani babu wani gabaninka ina fata an gane sai ya ce har ila yau akwai al-zahir kaga huwa al-awwal wal akhir wal zahir ko kaga al-zahir yazo a cikin qur'ani sannan akwai ne al-batin sannan al-batinu gashi nan shi ma Allah shine batini shi kaga babu wanda ke saman sa kuma babu wanda ke ne kasansa shine yasa manzo Allah ce Allahumma antal awwal kai ne na farko falaysa qablaka shay babu wani gabaninka wa antal akhiru falaysa ba'daka shay kai ne na ƙarshe babu wani bayanka wa antal zahiru falaysa fawqaka shay kai ne madaukaki kai ne na sama kai ne zahiri babu wani abin da ke samanka wa anta al-batil kai ne na batini wa laysa dunaka shay babu wani abin da ke kasan ka kuma ga me ya rufe ko ina Allah madaukaki kenan to kaga gashi nan a aya ya zo akan Allah al-awwalu wal akhiru wal zahiru ko wal batin sannan akwai al-bari'u shi kuma al-bari'u shine wanda ke kago halittar mutum ina fata an gane shine na ginawa mai gina halittar ɗan adam shine albari'u kamar yadda ya zo huwa Allahul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna ko kaga ya zo albari'u wato mai ginawa Allah shi ke gina mutane ya gina halittunsa ya gina duk wani abin da kake gani a doron ƙasa sannan albarru albarru ko gashi nan a cikin qur'ani innahu huwal barrur rahim ya zo a cikin surati tur ko Allah yana magana ne akan uba wanda ya musulunta ko kuma musulmi mutumin kirki yayi imani ‘ya'yansa suka bi shi suka yi imani, to idan darajar uban ya ɗara na ‘ya'yansa a aljanna, saboda a faranta maka kai ubarai za a kwaso ‘ya'yanka a kawo su kusa da kai. Kaga idan duk uba yana so a ce in yanzu in son samu ne kana da 'ya'ya misali kana da yara mata guda goma kuma dukkan su kana burin su yi aure kuma dukkan su burin ka in za su yi aure a ce inda kake kusa ko ta yanda duk inda ka juya zaka me zaka su? to haka a lahira Allah zai maka in suka yi aikin alkhairi suka yi bautawa Allah za su shiga aljannatu dan a faranta musu rai ko da a faranta maka kai uban rai ko da aljannan su bai kai naka ba Allah zai kwaso su ya kawo su kusa da kai shine walladina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min shay kullu imri'in bima kasaba rahim Allah ya ce waɗanda suka yi imani wattaba'atuhum dhurriyyatuhum zuriyarsu 'ya'yansu da jikokinsu da tattaba da uhuhu suka bi su da kyautatawa Allah ce alhaqna bihim dhurriyyatuhum za mu riskar da wa'annan zuriyar gabaki ɗaya gare su wa ma alatnahum min amalihim min shay Allah ce ba za mu rage wa kowa aikinsa ba kaga ba yana da aikin zama, ba shi uban ma ba yana da nasa ba su ma suna da nasa ba amma dan a faranta maka rai sai a kawo su kusa Allah ce kullum ri'in bima kasaba rahin kowane mutum daga cikin su daga abin da ya aikata za a jingina masa amma dan Allah ya faranta wa uh, ubangida uh, bayan sa rai sai musu wannan sa'annan kuma mumini yanda ake haduwa a masallaci ana cewa kai jiya fa malam yayi karatu an ce kaza an ce kaza ana labari in an haɗu kamar yadda a duniya abokinka da kuka yi firamare idan kuka haɗu akwai sunan da kuke sawa juna lokacin ana yara da wannan sunan za ka fara kiran shi ko shekaran ka dubu ɗaya in ya za ku haɗu da wannan sunan za ka fara kiran shi haka ne sai a fara tuna da ku wane ka tuna lokacin da kake wa tita wani kaza to ranan haka ma a lahira sai an tuna da wannan duk wahalar da kake yi na wajen zuwa karatun addini ka je wajen karatu ka ji kai abin fa ya kasa shiga sai a hankali ana karatun kitabun tauhid ko ana asma wa sifat ka ce kai wannan fa karatun sai a hankali kana tana wannan wahalar to a ranar sai kun tuna shi a aljanna bayan kun haɗu da juna wa aqbala ba'dhum ala ba'd yatasaalun sashi za su juyo suna kallon sashi suna tambayar juna qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin sai ce kai wani ka tana fa a duniya fa an ji jiki ana ruwan nan haka za mu taso mu zo almana a ruwa ka tuna ranar da aka yi karatu aka dan daɗe ruwa ya zane ma hanya baka tafi muna ta mura duk wannan sai an tuna famanna Allahu alaina yau gashi Allah ya mana baiwa wa waqana min azabis samum gashi nan Allah ya tsiratar da mu daga azaba mai buba inna kunna nad'uhu min qabl innahu huwal barrur rahim da fa a duniya muna bauta masa mun sha wahala innahu huwal barur rahim ubangiji barur rahim mai amsa bautan bayinsa ne kuma mai tausayi gare su saboda haka gashi ya amsa mana ya tsiratar da mu kaga kalman albarrun rahim ko kaga ya zo mai amsa abinda bayinsa suka yi na kyautatawa saboda haka shine ake amfani da kalman albarru shine kyautatawa ina fata an gane shine mai cikakken kyautatawa ga bayansa. sannan akwai albasiru albasiru gashi nan wallahu basirun bima ya'malun Allah yana kallon abin da mutane ke aikatawa kaga kalman basir ya zo a Qur'ani sannan at-tawwabu inna Allah huwa tawwabur rahim lallai Allah shine mai yawan tuba siga ce ta mubalaga mai yawan tuba ga bayinsa Allah mai yawan tuba ne haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari yace idan bawa ya saba wa Allah ya daga ne yace to ya Allah fa ya Allah na saba maka kai yafe min sai Allah ya ce wa mala'iku a sama ashe bawa nawa ne sai a kira sunanka Abdullahi ya san cewa bayi da ubangiji da zai yafe masa in ba ni ba to ni ina shaida muku Allah kenan ni ina shaida muku na yafe masa ya ce can an jima kuma ya ƙara ya ce to ya Allah a yafe mana ya Allah sai Allah ya ce mala'iku ashe bawa na Abdullahi ya san cewa ba yi da wanda zai yafe masa in ba ni ba ni kuwa ina shaida muku ubangiji na yafe masa ya ce in ka ƙara yin na uku ka ce to ya Allah mu dai mujrimai ne ya Allah a tausaya mana ai abe mana ya Allah in baka tausaya mun ba ya Allah ba abin da zan iya samu a wajen ka ya Allah sai Allah ya ce wa mala'iku ashe bawa na Abdullahi ya san cewa babu wanda zai yafi masa in ba ni ba ni ko ina shaida muku na yafi masa kai matukar ba za ka bushe kana roƙa na gafara ba ni ko ba zan gushe na yafi maka ba ka ga me aka bude maka tawwab ko me yawan tuba ga bayinsa. amma kai yanzu wani ya maka wani laifi ba za ka ce wani ba sai a kiyama ai wallahi ba zai yafi mace ba ko ba ka bane wai ya saba maka kai kuma wani lokaci da gangan za ka saba wa Allah ko wani ma sai ka ce astaghfirullah kuma sai ka yi sai ka ce astaghfirullah kuma sai ka yi to da ka ce astaghfirullah ka hakura mana a'a sai ka yi amma kuma kai wani ya maka ka ce ai wallahi wani sai a kiyama ai ba zan taba yafe mai ba inda Allah na mana haka akwai wanda zai sha a cikin mu babu ina ba ta gane to manzo Allah ce ma zadallahu li abdin afwan illa izza bawa mai yawan yafewa ba abin da ke kara masa a wajen Allah sai daukaka amma ka kace ka yafe to sai kara maka daukaka amma ka kace ka yafe sai kara maka daukaka amma ka kace ka yafe zai kara maka matsayi da daraja a wajen Allah kuma har a duniya to saboda haka ka zama mai yawan ne yafiya kai ma Allah zai maka ne zai yafe maka ga wani mutumi bashi ne yake tura ƴaƴansa hadisin Imam Muslim sai ce musu yana ba mutane ne bashi sai ce wa ƴaƴan ku je wanda yake da shi ya ba ku wanda yake ba bai da shi ku kyale shi ku daga masa kafa ni ma ina fatan Allah ya daga mun kafa da ya mutu bai taba yin wani aikin alkhairi ba Allah ya zaunar da shi ya ce kai wani alkhairi ya ce ba abinda na taba yi ya Allah na alkhairi iya sani na sai ce ah ba kana kyautata ya ce eh abu kadai guda ɗaya da na san ina yi na alkhairi shine ina bada rance na kuɗi yara na idan na tura su karban kuɗin sai na ce duk wanda ke da shi in ya baku ku karba wanda ya ce bai da shi ko kuma matsa ku kyale shi ni ma ina fatan Allah ya daga min kafa sai Allah ce ni ma na daga maka kafa yanda ka daga mutane kafa a duniya tafi na yabe maka kaga ne ya jawo masa wannan abuwa ko ka zama mai yafiya Allah ya samu dace to kaga wannan yana daga ciki sannan aljabbar aljabbar shine mai tilastawa Allah shine mai tilasta bayansa akan abinda yake ya kaddara musu kuma yake so su shine al jabbar ko kaga yazo al jabbar mabuwayi mai kilastawa kaga Allah madaukaki kenan sannan akwai al-hafiz al-hafiz khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin sannan akwai alhasibu alhasib kalma alhasib ana nufin mai bincike mai bincike to ya zo a cikin qur'ani wa kafa billahi hasiba ko ya wadatar a ce Allah shine mai bincike kowa fa a cikin mu nan wallahi tallahi billahi ladi sai ka tsaya ga ka ga Allah babu wanda zai maka interpreting din maganar Allah haka manzo Allah ya ce hadisin Abdullahi dan Umar ruwayan Imam al-Bukhari yace mutumin kirki Allah zai ce fulanu bin fulan wani dan wani zai ce labbaika ya rabu sa'adaik na amsa kiranka ya Allah ina neman taimakon ka sai Allah ce mai udunu musulmi kenan mutumin kirki mumini sai Allah ce mai matso sai ya ka matso Allah ba zai bar kowa ya ji mai kai ba sai Allah ya fara maka amilta kaza ka tuna a duniya kai kaza sai ka ce iya rab iya eh Allah wallahi nayi kyau shi za ka yi sai Allah ya dinga zakulo laifuffukan da ka yi masa maza Allah ya ce ba wannan a lokacin sai ya sadu da ya ga ai kenan ya halaka ah, Allah ne bake zakulo maka laifuffukan ka ce sai mutumin ne ya gama saduda yana ganin shi kenan sai jahannama sai Allah ya ce satartu halaka fi duniya lokacin da kake a duniya ba wanda ya ganka abu ne kake yi saboda haka a yau ma kadhalika al-yawm aghfiruhu laka yau ma haka zan yafe maka tafi na yafe maka sai ce amma al-fasiq wal munafiq wal kafir kaga fasiki kaga munafiki kaga kafiri Allah zai kira su a gaban kowa na duniya ya fulanu bin fulan wani dan wane sai labbaika ya rabb wa sa'adaika ya Allah na amsa kiranka ina neman taimakon ka, sai Allah ce lalabai ka wala sa'adaika ba zan amsa maka ba ba zan taimaka maka ba sai Allah ya tona mai asiri a gaban kowa ya ce ba kai bane kai kaza a rana kaza sai ce iya rab haka ne sai an gama Allah ce a daure shi a tafi da shi wutan jahannama kaga mumini in yana saban Allah ai boyewa yake yi ko shine wal ismu ma haka fi sadrika wa karihta an yatla alaihi nas laifi shine abin da ke maka kaikayi a zuciya kuma baka so me baka so ne wani ya gani ko kamar wani ne da azumi an zo sallah sun fito irin gayin nan ne sai dan yana ba labari akwai wani masallaci a can kai shaf shaf malamin limamin yake sallah sai ɗaya ce kan butan uwa a nan ƙasa akwai wani yana juyewa yana haka a nan ƙasa sai ni kuma na zo wuce sai hannun shi yadda kike jina sai ce ya mana <laughs> sai ya fara shafa kai wato sai na kalle shi ya mala sai na ce <laughs> sai na ce wai to yaya za ka ce ta sai shiru sai na ce wallahi boka ne kar kai sallah a bayansa <laughs> to kaga wato baya so ba <laughs> wani ya kuma shi yana wai fa ibada yake yi amma ba so wani ya gane shi ne ya malam yana shafa kai to kaga laifi in kana yi baka so ne wani ya ganka haka ɗabi'an ɗan adam yake to Allah subhanahu wa ta'ala baya son mutumin da yana laifi yana nuna isa in yana saɓawa Allah to shine wanda Allah baya daga mai kafa amma mumini ba wai ba an ce ka je ka yi a ɓoye bane ne wani zai ce hmm ai malam ya ba mu sko eh a'a ba abin da ake nufi ba kenan ana nufin mutumin kirki in yana yin sabon Allah ai baya so wani ya gansa ko kuma yana yi a ɓoye ne to yadda yake jin kunyan Allah ya kamata a ce ma ya bar abin ne to dan ya galabe shi ko to haka yanda ya boye haka a ranar lahira Allah zai suturta shi ba zai bar mutane su san me ba amma wancan in yana yi ba yana nuna isa ba bane yi kaza ya yi kaza to wannan abin da yake nunawa haka Allah zai wulakanta shi a lahira Allah kiyaye kuma Allah ya kare mu daga wannan fada cikin wannan ina fata an gane to ina gani ya kamata in mun karanta matsaya a nan gabar saboda idan Allah ya raya mu bayan azumi muna da tsawon rai sai mu daura daga wannan gabar ina so mu bi shi a hankali ne za mu ji dalilan daga ƙur'ani ko za mu ji shin malam ya kawo su daidai ko bai kawo su daidai ba ina fata an gane saboda ya zama mana izana duk lokacin da zaka kira sunan Allah sai ka san ga yanda ya kamata ka kira sunan Allah ga irin kuma ladabin da ya kamata kai ina fata an gane anan ya kamata mu da sa'aya fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk